safiyar talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine kaset na goma sha tara daga cikin jerin giyar kasusuwan ƙarishen karatun fiqhus sira wallafan professor zaid ibn abdulkarim zaid allah mu da sarki ya saka mashi da alkhairi waɗannan karatuttuka ga baki ɗayansu da hotuna da muryoyi mallaka wannan cibiya ne mai albarka ta darul hadisi salafiya da ke nan zare a Nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa a ƙarƙashin haka ba a halasta ma kowa ba mutum ɗaya ko wata ƙungiya da kowace irin manufa su sarrafa waɗannan kasusuwa ta kowace hanya ta gargajiya ko ta lantarki ba tare da izini rubutacce daga ainihin wannan cibiya ba dan jama'a masu sauraro ba su manta ba a wannan karatuka da muke yi muna cikin magana akan fiqhu sira a cikin babin da ke bayani akan ainihin wato gazwatu tabuk inda muka ji ajiya malam professor zaid yana ta kwararo mana bayanai a tattakaice dangane da abubuwan da suka faru a wannan yaki tun daga sanarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi cewa za a tafi za a kai marumawa farmaki da kuma kasancewar wannan yaki ya faru a lokacin mutane suna cikin kunci da damuwa da talauci da zafi da kuma ga a gonakin sun riga sun nuna ƴaƴan kaci sun nuna sannan kuma da kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi tauriya ba ba kamar yadda ya saba duk yakin da za a je sai ya yi tauriya ba zai faɗa asalin garin da za a je ba a wannan karan ya fito ƙarar ya faɗi inda za a je da kuma irin gwagwarmai da aka samu da kutun gwila wadda ta so daga wasu daga cikin munafukai wanda suka dinga kokarin su ga cewa sun kawo rigingimu da sabani da rauni a cikin ainihin tawagan musulmai da irin martanin da Allah madaukakin sarki ya bai musu a cikin ayoyin alkur'ani musamman a cikin suratul tauba da kuma mun ji irin ayyukan alkhairin da mutanen kirki daga cikin sahabbai mawadata da talakawa suka yi na kokarin tattara dukiya da ababen hawa da kayan aiki da makamai don tafiya wannan yaki mun ji kuma cewa wasu daga cikin musulmai waɗanda ba munafukai bane wasu su ma sun je badar wasu su manyan sahabbai ne an samu daga cikin wasu su ma sun tsaya a baya ba su tafi ba amma daga baya akwai mutum biyu Abu Dharr da kuma Abu Khaisama waɗanda daga baya Allah madaukakin sarki ya sanya musu kimsa musu wato kyakkyawan tunani suka yi marmaza suka iso Annabi sallallahu alaihi sai rage mutum uku ne kawai waɗanda za mu zo mu ji bayani a nan gaba game da su tabu dan malik da muratu ibn rabi da kuma hilal dan umayya radiyallahu anhu da Allah ya saukar da aya ya yi magana akan su cewa wa ala salati alladina khulifu za mu tashi a shafi na 632 inda malik yake cewa wa sara rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi 30000 aw akthar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sojoji sama da dubu talatin dubu talatin au aksar ko kuma fiye da dubu talatin qasidan tabuka ya nufaci ƙasar tabuka fi qillatin min az-zahr cikin kunci da karancin ababen hawa shine az-zahr domin ana buƙatan akalla abun hawa wanda zai ninka yawan jama'a domin kowa zai hau abun hawa ɗaya ne kuma ana sa ran ya zama ya da wani abun hawa daban da zai daura kayan shi amma sai zama abubuwan hawan ba su ma kai yawan mutanen ba dan haka wasu daga cikin raƙuman an dinga yin tanawubi ne wannan ya hau ya sauka wani ma ya hau haka aka dinga yi wa fi juhudin shadidin cikin wato kokari mai tsanani wahala mai tsanani hatta kana rajulani wa thalatha ya'taqibuna ala ba'irin wahidin har aka samu mutum biyu ko mutum uku suna yin wato mu'aqaba suna sharing din raƙumi guda daya wa fi qillatin min al-mu'na kuma suna da karancin al-mu'na anan zai daukan ma'ana kayan fada ammunitions wato makamai zai daukan kuma provisions wato kayan abinci kusan duka din suna da karancin shi domin al-mu'na idan yazo a cikin bayani game da yaki to abin nan kenan makamai kenan ko alburusai in ku zo akan magana gama gari to yakan zo da ma'anar abin nan wato kayan bukata na yau da kullum essential commodities irin abinci sabulun wanka sauran kayan gida sauran kayan da ake bukata yau da kullum a cikin harkar rayuwa waɗannan ana kiransu da suna almu'una to kaga a halin tafiya ne suna da bukata ga kayan abincin kuma tunda yaki ne suna da bukata ga makamai din da zai daukan fassarar duka biyu cewa suna da karancin makamai kuma suna da karancin abinci amma anan ya fi karkata zuwa ga abinci domin ga shi yake cewa hatta sta'azanu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ya zama wacin mutane suka nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi sallama an yanharu rawahilahu ya ba su izini su yanka ababen hawan nasu abinda suke hawa din raƙumi ko makamancin shi wanda kuma suna ma shiyari ne wani lokaci suka ce a ba su dama su yanka saboda mene liya akulu dan su ci naman wa yashrabu ma fi karshiha min alma kuma su sha abin da ke cikin wato abin nan uwar hanjin raƙumin na ruwa raƙumi yakan aje ruwa da yawa a cikin cikin shi dan ya mako guda ko kwanaki masu yawa bai buƙaci ruwa ba to sai suka nemi a ba su wannan dama malai ce a karanta ibnu kathir a cikin al-bidayatu wan nihaya mujallad na biyar shafi na tara zuwa na goma da kuma al-qastalani a cikin al-mawahib al-ladunniya a cikin juz'i na ɗaya shafi na shida da talatin da kuma ash-shami a cikin subulul huda war rashad mujallad na biyar shafi na shida da talatin 638 ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر lokacin da manzo Allah ya wuce ta garin da ake cewa al-hijr diyar samud gidaje ko kasashen samudawa kasashen waɗannan kafirai samudawa da aka halakar qala sai ya ce la tadkhulu masakin alladhina zalam kar ku sake ku shiga cikin anguwannin waɗannan da suka zama sun yi zalunci sun yi kafirci zalamu anfusahum sun cuci kansu har Allah ya halakar da su samudawa kenan ko samudan ladina jabu sakhar bilwat, masu karfin tsaya nan da Allah ya halakar da su illa an takunu bakina sai dai ku shiga kuna kuka hazaran an yi kun mithla ma asabahu dan tsoron kada irin abin da ya same su ya same ku sun yi wa Allah kafirci sun yi wa Allah dagawa Allah ya halakar da su ya ga gabayen su ku kuma yanzu kun zo bi cikin garuruwansu, to za ku shiga ne cikin kuka da nadama da kankan da kai ga Allah kuma da sauri ku sauri ku wuce ثم zajara fa حتى hatta khalafa sannan sai suka zaburi ababen hawan su yi sauri aka wuce har a aikin haji akwai wuri da ake irin wannan saurin wanda malamai suka ba da labarin cewa ana yin saurin ne saboda wurin ne inda waɗannan wato giwaye na abraha suka ratsa to duk inda ake da tabbaci cewa an halakar da wasu kafirai ko wasu zindiƙai ko fasikai a wajen to ba wurin da ya kamata musulmi bai dinga tsayawa a wajen ba alaihi a karanta sahih bukhari mala yace al-matbu ma al-fath bari ma fath bari a cikin mujallad na 8 shafi na 125 a lamba ta 4419 da kuma muslim a mujallad na 4 shafi duk lamba shafi na 2286 a lamba hadisi na 2980 wallafzu lahu lafazin da malam ya kawo anan lafazi ne na imamu muslim walamma wasalu ila tabuka lam yajidu ahadan hunaka lokacin da sahabbai suka isa tabuka sai ba su tarar da kowa ba dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini cewa an je tabuka kowa ya tsaya kowa kada akwai wani ruwa waje ce kawai wanda ya taba shi sai ya zo sannan da ya zo ya tarar wasu daga cikin munafikai saboda saboda girin gidi shi har sai riga sun je sun ainihin taba ruwa daga baya dai manzo Allah ya rabu da su ya zo ya addu'a ta musamman a cikin ruwan wanda ruwa ne dan idan ruwa haka da ya addu'a ruwan ya dinga bulbula har yake ce ma ainihin wato wasu daga cikin sahabbai cewa idan kun dade a duniya za ku ga wannan wuri ya zama babban kogi zuwa wannan wurin a kasar Tabuka kamar yadda malaman tarihi suke fada wato wani babban kogi ne madatsar ruwa wanda a yanzu haka garin Tabuka na daga cikin garuruwan da suka fi ko ina yawan albarka abinci a ƙasar gabas ta tsakiya gaba ɗayanta akwai kamfani wanda yake ainihin wato yake harka a noma da isdari da exportation na na abinci da kayan marmari da kayan lambu babu kamfanin da ya kai girman shi a cikin ainihin gaba daya gabas tsakiya akwai daga cikin mu'ujizan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dalail na nubuwati alaihi salatu wassalam sannan <clears throat> za Allah ya ce kar a fita da dare <clears throat> saboda ya ce za a yi wata muguwar iska kada a fita nan ma ka samu wasu mutane guda biyu suka yi taurin kai daya ya kasance raƙumin shi ne wai yace raƙumin shi ya bata ya fito iska ta dinga shiga cikin jikin shi da kunnan shi sai da ya samu tabin hankali wanda sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ruqya sannan aka samu kanshi shi kuma dayan ya fita iska ta tashi da shi ta maka shi a jikin dutse har sai da ya jinya sai daga baya ne ma aka dawo da shi Madina bayan ya gama jinyar rashin lafiyar lafiyarsa wannan duka sakamako na sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi dai mun faɗa a baya cewa munafikai da masu raunin imani sun bai wa sa annabi wahala sosai a wannan ainihin wato yaki Allah shi kyauta sai mala yace walamma wasalu ila tabuka lam yajidu ahadan hunaka lokacin da suka isa tabuka sai ba su samu kowa ba لأن الروم لما بلغهم مسير هذا الجيش آثر الانسحاب إلى بلادهم domin waɗannan rumawa lokacin da labari ya iske su cewa ga fasu annabi nan sun riga sun fito sun nufato su da sojoji sama da dubu talatin sai suka zaɓi gara su gudu su ɓuya zuwa cikin garuruwansu kaga gasgatawar magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa nusirtu birru'bi masirata shahr ana bani ainihin wato nasara ta hanyar tsorata abokan gaba tun tsakanina da su akwai tafiya wata guda sai suka gudu suka buya yatahassanu bi husuniha suka je suka katange kansu da ganuwa waɗannan garuruwa nasu falam yara annabi sallallahu alaihi wasallam da'iyan li tatabbu'ihim dakhil biladi shi Allah bai ga ya ga babu wani bukatan a ce sai an bi cikin garin su wa qamatil mantika bid'a ashara layla ya zauna annan wannan wurin da yake ce mata buka kwanaki goma sha wani abu haisu atahu sahibu ilya ila fasalaha a lokacin da kuma aka samu wato sarkin wani gari mai suna ila ya zo ya yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama wa atahu jizyata ya ba da jizya wa atahu ahla jarba mutanen garin jarba wa azrah da kuma garin azrah su ma suka zo fa atahu jizya wa kataba lahum kitaban ya ba su jizya kuma ya rubuta musu rubutu wanda yake da cewa an amintar da su ba za a yaƙe su ba ba za a yi kaza kaza ba sun ci gaba da ba da wannan jizya kamar yadda zahabi ya ba da labari har zuwa zamanin ainihin sarakunan banu umayya da har zuwa ma zamanin sarakunan banu abbas har aka samu wasu daga cikin sarakuna suka ƙara musu jizya amma daga baya zamanin umar ɗan abdulaziz ya dawo da jizyar yadda annabi ya ta ba a ƙara a kai ba wannan magana ma shi akan littafin asirar nabawiya ta ainihin wato ibn hisham a mujallad na hudu shafi na ɗariyar tamanin sun mansara fa'a'idan ilal madinati falan ma aqbala alaiha da a malik ibn dahsham wa ma'anar al-ijlani wa amara huma bi zahabi ilal madinati wa hadmi wa harki masjidid dara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juye kama hanyar dawowa gida zuwa madina yana kan hanya shine sai ake mishi wahayin cewa lalle wancan masallaci da ya alƙawarin in ya dawo zai je ya salla a ciki masallacin waɗancan su biatu munafikai din nan cewa masallacin raba kan musulmai ne kar ya saki ya salla a cikin shi la taqum fihi abada la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi shikenan da aka manzo Allah wannan wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar dawo shi sai ya aika da waɗannan mutane ce su marmaza su je su rusa masallacin su kona wannan masallaci na cutarwa da kawo rabuwa tsakanin musulmai allazi banahu almunafiquna wannan masallaci da munafikai suka gina wa talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi kuma suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a ciki wa wa'adahum bis-salati fi wanda kuma da ya musu alƙawarin zai salla a ciki ba'da al min tabuka cewa bayan ya dawo daga tabuka zai zo ya sallah cikin wannan masallaci fa zahaba ila almasjidi wa ash'ala fihi nirana wa hadamahu da suka je suka banka wannan masallaci wuta suka rugurguza shi malai ce a karanta at-tabari a cikin jami'ul bayan a cikin mujallad na goma sha hudu shafi na dari hudu da sittin da takwas tahqiq ahmad shakir mai takikin allama ahmad muhammad shakir allah ya ji ganshi wal a cikin al-jami' li quran a cikin mujalladi na 8 shafi na 253 da kuma al-imam al a cikin dalail an-nubuwa a mujallad na 5 shafi na 259 zuwa da 60 da kuma ibn al a cikin zadul ma'ad a cikin juz'i na 3 shafi na 549 ما ليتي وهناك إشارات إلى مسجد الدرار في فتح الباري لابن حجر akwai kuma isharori da suka zo game da wannan masallaci na darar a cikin fathul bari na Ibn hajirin a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari biyar da hamsin da biyu da kuma mujallad na goma shafi na ɗaya na talatin da biyu da mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da shidda wa qala al-albani malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ji kan shi yace fi takhrijihi li fiqh sirati bil-ghazali wajen takhrijin da yayi littafin fiqh sira na wani malami al-Ghazali mutumin kasar Iraki akwai Imam akwai Muhammad al-Ghazali malami ne na jami'a babban malami sai littafi fiqh a lokacin sai ya ba Nasiruddin Albani ya roke shi ya mai takhrijin hadisan Malam Albani yayi wannan aiki a daga baya an samu wasu matsaloli waɗanda ba yanzu ne muhallin bayanin su ba to a cikin wannan tahqiqi da takhriji da Albani sai ya ce da'ifun wannan riwaya cewa ga mutanen da annabi ya aika bata inganta ba warawahu ibn hisham ibn hisham ya ruwaito wannan magana a cikin mujallad na biyu shafi na 322 an is an ibn ishaqa biduni sanadin daga muhammad ibn ishaqa ba tare da isnadi ba lakin zakarahu ibn kathir sai ibn kathir ya ambaci wannan bayani fi tafsiri a cikin tafsirin shi na alqur'ani mai girma a cikin mujallad na biyu shafi na 388 an ibn ishaqa an az-zuhri wa yazid ibn roman wa abdullah ibn abi bakr wa asim ibn umara wa ibn qatada wa ghairihim mursalan wallahu a'lam zakari ji yadda bayani yake ya tabbata dai an rugurguza masallacin an kona shi amma ayyana su wane ne waɗanda ainihin wato annabi ya tura to shine isnadin bai da cikakken inganci wallahu ta'ala alam yake cewa walamma dana min almadinati yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kusa da garin Madina qala sai yace inna bil madinati aqwaman a garin Madina akwai wasu mutane ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ba ku taka wani taki guda ɗaya. ko kuma ku yanka ku cinye wani tafiya na zango ɗaya ba sai ya kasance suna tare da ku wajen lada qalu ya rasulullahi wa hum bil madina suka ce ya manzo Allah muna tafiya su kuma suna madina kace suna tare da mu qala manzo Allah ya ce wa hum bil madinati habasahumul udur suna madina uzuri ne ya tare su ba su iya zuwa ba su ne yana ishara ga mutanen da ya bari da sunan su tare mushi sa Aliyu da su Muhammad dan Maslama da kuma tsofaffi da guragu da makafi da yara laysa alal a'ma harajun wala alal arji harajun wala al marid harajun waɗannan su yake ishara zuwa ga cewa uzuri ya tare su marasa lafiya gurgu wanda yake tsoho ta farkwasashe wanda yake makaho suna nan da yawa akwai wanda ya zo ma da kafar shi lankwasasshiya yana takawa da kyar manzo Allah ya ce Allah ya maka uzuri ya ce "A'a ya manzo Allah ko da Allah ya mu uzuri ni ina so in tafi to ire-iren waɗannan su ne yake ishara akan cewa suna da uzuri karɓaɓɓe a shari'a mala ya ce wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a karanta fathul bari a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari da ashirin da shidda a lamba hadisi na dubu da ɗari hudu da ashirin da uku ina fata mun gane wannan ولما وصل المدينة تلقاهم الناس والصبيان يرحبون به yayin da ainihin wato suka iso Madina da yara da mutane sai aka zo aka tarbi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta musu maraba ana yi musu sanne da zuwa wannan ma bukhari ya fitar da shi a cikin fathul bari mujallad na 8 shafi na 126 a lamba hadisi na 4427 da kuma yace umdur shami a cikin subul huda war rashad a mujallad na biyar <clears throat> shafi na 673 shi ma da <clears throat> yace a man kana takhallafa anhu sai kuma waɗanda suka zauna suka kirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafiyayyin mutane manya sojoji mazaje da musulman cikin su da munafikan cikin sai ga su sun zo faminhum man halafa wani sai zo ya rantse da Allah lahu ya rantsewa manzon Allah da Allah cewa wallahi ya manzon Allah kaji kaji abin da ya faru ina da mata ne mai tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe don haka na kasu tafiya wallahi ya manzan Allah na bincika abinda zan bawa iyalai na ban samu ba wallahi kaza kaza kaza kowa da ya ta kawo uzurin shi da yake ganin karɓaɓɓe ne hu. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su uzuri wastaghfara lahu kuma ya nema musu gafara ya ce Allah ya yafe muku waja'ahu ka'ab wa sahibahu sai ga ka'ab dan malik shi da waɗancan mutanen nashi guda biyu radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yadda fasaddaquhu wa akhbaruhu annahum ma ta'akharu wa takhallafu li udhr suka zo suka faɗi gaskiya suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Su fa, wallahi basu zauna a gida saboda wani uzuri ba wa inna ma bi sababi taswifi sai dai kawai suna ta jan kafa ne suna ta jan kafa ne har lokaci ya ainihin wato yi musu ba zata ya sammatse su fa sadaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gaskata su wa arja'a amrahum wa amran nasi bi hajri wa amran nasi bi hajri manzo Allah ya jinkita al'amarin su yace mutane a kaurace musu gaba daya wa adamul hadith ma'hum yace kada wanda ya ƙara magana da su hatta nazarat at-taubatu alaihim har sai da tuba ta sauka gare su ba'da 50 yawman bayan kwana 50 wato yadda abin ya faru kamar yadda muka ishara jiya jama'a shine kamar yadda yazo a cikin hadisin tuba na Ka'ab wannan dogon hadisi dake cikin Bukhari da Muslim yana a cikin Bukhari da Muslim da kuma wasu littafai kamar al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Ibn Hibbana a cikin ainihin littafin shi na As-Sahih al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi a cikin Musnad wannan hadisi dogon hadisi da Ka'abu shi da kanshi dan shi wanda yake mishi jagora bayan ya makanci shine ruwaito daga Ka'abu mai suna Abdullahi dan Ka'ab yace babana ya bani labarin abin da ya faru cewa sanda za ta tafi yakin Tabuka yana cikin wadata ba shi da wata matsala bai taba samun kanshi ma a cikin wadata irin wannan lokaci ba kamar yadda shi ya bada labari da kanshi amma kullum an bada kwanakin shiri wajen mako biyu amma kullum gari ya waye sai ce to bari zai shirya da safen nan in bai shirya bai ce bari bari sai an jima kai sai ma gobe ina da wani uzuri bari na yi wata yar tafiya zan je balaguro ina da kewaya da zan yi a gona kai bari dai sai gobe ai zan iya shiryawa ba komai sai weekend mai zuwa haka dai irin jan kafa kullum mutum yana so ya yi abu yana ta jinkirtawa lokaci na ta ƙara ƙurewa irin yadda muke irin wannan shema mutum ya ce komai yanzu misali da azumi kuma sai a ce a bari sai bayan sallah a bari sai bayan sallah haka har sai sallah ta zo sake zagayowa ba yi ba to shikenan yana ta wannan jinkirin yace har su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita sai na ce bari in bari sai gobe ina shirya sai na bi bari in bari sai jibi ina shirya sai na bi su yace har shikenan har suka yi nisa yace lokacin da na fara gane lalle na yi kuskure in na fito garin Madina na yawo sai na ga kawai daga yara sai mata sai tsofaffi sai kuma munafikai ce ni kuma na san ba munafiki bane yace sai hankali na ya tashi sai ce to shikenan sai ga sun yi sabarin bari kawai sai sun dawo yace ana cewa ga su annabi sun dawo sallallahu alaihi wasallama sai na ce to yanzu me zan je na faɗa yanzu zan je ne nima na tsara ƙarya ko koyaya shi kai shi na ga kana gaskiya nace ai ku laifin zai mun yawa lalle dole na fada gaskiya ce na je na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo na ya fara mini murmushi irin murmushin wanda ke jin haushinka ba murmushi na farin ciki ba manzo Allah yana jira ya ji me zan ce na zana kusa da shi nace ya manzo Allah wallahi da wani na zauna kusa da shi ba kai ba zan iya tsara magana da ƙarya da dole sai an yi da abin da nake faɗa yace amma kai manzo Allah ne in ma ne ma ƙarya Allah zai wahayi ya gaya maka cewa ƙarya nake ce da ka zan gaya maka gaskiya manzo Allah yace wallahi babu abin da ya hana ni tafiya in ban da jan kafa lafiya ta lau ina da abin hawa ina da guziri ina da abin da zan bawa iyalai ina da karfin tafiya amma ban je ba yace yana faɗa wannan magana sai manzo Allah yace to ka je Allah zai yi bayani game da al'amarinka al'amarinka na wajen Allah shi shikenan na tashi na tafi ina fita dangi na da suke wajen suka fito suka ce min kai ko tunda uwarka ta kawo ka duniya baka taba yin wauta irin ta yawa ba yaya kowa yana zuwa yana faɗan uzuri manzo Allah yana cewa Allah ya gafarta mishi ai manzo Allah ya ce Allah ya gafarta maka ai duk abin da kai shikenan ba matsala irin katin jiya na shafa'a din nan ko to shikenan yace yace da naji haka sai nace to ko arbin arena nace kai ko dai in je in ce ƙarya nake in ƙare ta kaina sai amma sai na na nace akwai wani wanda ya irin haka banda ni sai aka ce akwai wani da wani ce to ku kyale ni tunda dai gaskiya na faɗa kuma ba ni kadai na faɗi ta ba ku kyale ni ce ko na tafiya ta gida shikenan sai aka bada sanarwa aka ce kada wanda ya ƙara yin magana da mu kada wanda ya ƙara zama wuri ɗaya da mu kada wanda ya ƙara yin komai da mu har sai Allah ya saukar da wani hukunci manzo Allah ya bada wannan ainihin doka a kansu yace shikenan sai ƙasa ta juya mun gaba daya fatanakkarat alayyal ardu wa daqat alayyal ardu bima rahubat yace naga kaman ba garin da na sani bane kaman ba mutanen da na sani bane kaman ba jama'a da na sani ba ka kwatanta yanzu a ce a gari irin Zaria misali ko Kaduna ko Kano ka wayi gari duk mutanen garin ba wanda zai in ka kasa ba wanda zai siya in ka zo siya ba wanda zai siyar ma in kai sallama ba wanda zai amsa ma in ka zo ka zauna waje kowa ya tashi idan keke nafe ne kana shiga sai kowa ya sauka idan mota haya ce haka in sahu na sallah ne kana kamawa sai kowa ya kafa shi kowa babu ruwan shi da kai you cannot live that day ba za ka iya rayuwa haka ba saboda dan adam is social being kana da bukata zuwa ga mutane kana da bukata zuwa gare ka yace sai na yawo a cikin kasuwar Madina babu wanda zai zama mu hada ido da shi ko kallon mutum ne kawai sai ya kau da kai in na zo masallaci ne sallah kowa na janye jiki gare ni na zo ne musu gama sallah ne manzo Allah sallama sai in dinga kallo in ga shi? bakin shi ma ya motsa kuwa ko da cikin zuciya ne ya amsa sallama ta na kasa gane ya amsa ko bai amsa ba yace haka na rayu kwana 40 yace wata rana da abin ya dame ni sai tashi na je gonar wani dan uwana shine abokata da ina ganin na fi ya fi kusa da ni fiye da kowa yace da naje ma katanga na haura na shiga gona ina zuwa na mishi sallama kabu yace fa wallahi ma radda alayya salam yazo fa ya sallama musulmi ce wallahi bai mun da sallaman nan ba kawai kallo na yayi nace mishi ya aba da kana ganin ni munafiki ne bana kauna Allah bana kauna manzo Allah yi shiru ya da kai ya sake koma yace da kai nake magana yanzu kana ganin ni bana san Allah bana san manzo Allah da ya wada mishi ko sai ce oho Allahu a'lam ce bai kara kan wannan kalmar ba yace na juya na fata ido yana hawaye kuma wannan sabon baya daga cikin ashabul bai'atul aqaba wanda daraja ce ta musamman da yake cewa duk da ban je badar ba amma na fi kaunar a ce na aqaba fiye da a ce na badar ban je aqaba ba domin badar ba ta fi daraja aqaba ba sai dai kawai saboda badar ta shahara saboda yaki wancan kuma mitin ne aka yi a boye shikenan haka ya ci gaba da gararan ba a cikin gari ya rasa inda zai sa kanshi sunan shi bai ji mutum ya kira sunan shi a ce Ka'abu cikin wannan kwanakin ba sai lo kasuwa sai ga ana nuna wani ana cewa ga yi can ga yi can ashe wai dan sako ne daga wata kasar kafirai can gasa suna suka ture cewa sun ji labarin dama mawaki ne shahararren mawaki ne cewa sun ji labarin annabi ya wulakanta shi da ya zo su kuma za su girmama shi je karanta sai ya ce to ga wani sabon bala'in kuma ga wani sabon bala yace nan na dauki takardar na tura ta a cikin wata wuta da ke ci a nan wajen na kona ta ranar kwana na arba'in sai manzo Allah ya aiko da karin doka ya ce kada wanda ya kara kula mata shi a cikinsu kada kara ƙara komai ko ruwan alula ba ta bashi shikenan to waɗancan guda biyu a cikinsu akwai wani tsoho daga cikinsu akwai tsoho wanda yake ya riga ya yi rauni shikenan sai mata sai ta roki manzo Allah tace ya manzo Allah wallahi wani tun da ka kafa dokan na kan shi ba shi da aiki fa in banda kuka ka san kuma tsoho ne ga yadda yake ka taimaka ka bari in dinga bashi abinci da ruwa manzo Allah ce to shikenan na baki izini ki bashi abinci da ruwa amma banda kwanciya aure sai aka ce maka abu kai ma ka je ka roƙa mana agun annabi ya ba matarka dama ta zauna tare da kai yace ni ba zan roki wannan abu ba da karfi na da komai sai dai ya tambaya ya ce ya rasulullahi shin in sake ta ne ko kuwa manzo Allah ya ce a ba sakin ta ce kai ba amma dai ba ruwan ka ita ba ruwan ta kai shikenan duk duniya ba ruwan kowa da shikenan shi ba ruwan shi da kowa haka ya rayu kwana hamsin har sai da aka saukar da waɗannan ayoyi ya ce ranar kwana na hamsin tun da ya ji wani ya ƙwalla kiran shi ya ji an kira sunan shi ya san kawai to matsala ta ƙare saboda kwana hamsin bai ji an kira sunan shi ba da aka saukar da ayoyin mutane biyu suka yi gaggawa wani ya hau doki a guje da sassafa bayan sallah asuba ne zai zo ya gami a gidan shi ɗayan kuma kawai sai ya wani dogon dutse daga saman dutsen ya kwalla mai kira har ya jiyo a gidan shi sai ya riga na dokin jin labarin ya kai labarin suna gaggawa su faɗa mashi labarin wannan ya hau doki a guje wani kuma sai ya hau wani tsororuwan dutse ya kwalla mai kira ya ce ya ka ibn malik abshar sai eko kuɗin ya kai mishi yace ina jin an kira sunana kawai na faɗi ne su jira na san cewa al'amari ya riga ya zo ƙarshe suka ci gaskiya su. Allah ya ɗaukaka darajar ta hanyar gaskiya shine Allah ya saka da waɗannan ayoyi da yake cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar zamu zo mu karanta shikenan ya tashi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin manzo Allah ya ce mishi abshir ya ka Allah ya saukar da tubanku ya amshi uzurinku yace ya manzo Allah daga wajenka ne ko daga wajen Allah yace daga wajen Allah ne a cikin hadisin yana ba da labarin mutane biyu da yake ganin girman su daga cikin su akwai ainihin Talhatu dan Ubaidillah wanda yace sa'ad da ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan ta 50 din nan Talhatu dan Ubaidillah shine kawai daga cikin mutane da suke zaune a wurin ya miƙe ya je ya shi ya mishi murna ya bashi hannu sai gaisa yace alhamdulillah Allah ya sanya albarka muna maka murna yace la an sa talha wallahi ma qama min al muhajirin rajulun ghayru daga cikin su gaba ɗaya ba wanda ya miki to malamai sun yi maganganu akai cewa ai saboda suna gaban manzo Allah sai su wasallam ba su damar mikewa ba ba kuma dole sai sun mike ba wai suna mishi bakin cikin tuban bane kamar da shi a lokacin wata kila fahimtar sake sai kuma mu'azu dan jabal wanda lokacin da ake canta buka manzo Allah yana ta dudduba yana cewa ina ka abu dan malik ba a ganshi sai wasu suka ce irin yan bannayan ne suka ce babu abin da ya tare shi illa kaza da kaza suka faɗo ta mugun magana kan shi sai mu'azu ya ce wallahi ƙarya kuke ya manzo Allah mu dai mu san komai game da shi ba sai alheri Ya ce wannan ma baya manta mu'azu dan jabal saboda wannan magana alheri da ya fara a dagaice hadisi ne dogo wannan mun takaita shi ne kwarai a karanta shi kamar da muka ambata a cikin masadar din can da aka ambata insha Allah to shine ma da yake cewa ah, hatta nazalat at-taubatu alaihim ba'da 50 yawman fa Allah ya saukar da tuba gare su bayan kwana hamsin, wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala anan ne Allah yake faɗan cewa laqad taballahu 'ala nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم wannan ayoyi ne a cikin sautin tauba har ila yau ba za mu gushe ba muna kara jibga wa malam umar bashin waɗannan ayoyi cewa idan allah ya kai mu daidai sanda zai tafsirin su ba dole sai bana ba ba dole sai cikin ramadana ba da a nan makarantar muna da tafsiri da ake kullum a cikin mako ko ba lokacin azumi ba in Allah ya raya mu ya kai mu daidai lokacin da lokacin za mu sha tafsiri irin yadda muke shan shi din nan dalla dalla Allah ya tsare malam Umar a takeice Allah madauki sarki ke cewa laqad taballahu ala nabi hakika Allah ya yafe Allah ya karbi tuba ya yafewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Qurtubi yace wato Allah ya yafe manzan Allah abin da yi na izini da ya yayi manafakai cewa su zauna a gida shine ishara wasu malaman kuma suka ce a Allah ya yafe manzan Allah A nan ma'ana Allah ya yafe wa mu'minai laifukan da suka yi da kuma isharar da cewa to shi kuma manzan Allah sallallahu sama ya samu ladan tuba saboda shi yana musu ya rashi su tuba sai kuma yace wal na wal ansar da kuma muhajirai yan ƙaura, wal ansar da mutanen garin Madina sahabbai din nan mutanen kirki su ma Allah ya yafe musu saboda ainihin wato samun karkata da aka yi a zuciyarsu shi manzo Allah wancan saboda haka saboda izini da ya ba su shi sa ma Allah yake cewa afallahu anka lima azinta lahu su kuma sahabbai da Allah ya ce wal muhajirin wal ansar muhajirai da ansarawa saboda karkata da aka aka samu a cikin zuciyar wasu ina fata mun fahimci wannan shine cewa suna samun wato rudani daga kafiran kafiran suna sanya musu rauni shine da Allah yake cewa ma zadukum ko walau kharaju minkum ma zadukum illa khabala to wannan dan raunin da wasu suka ko jinkirin da wasu suka yi ko irin abubuwan da wasu suka yi na kurakurai sai Allah ya ce duka yafe musu su wai waɗannan sahabbai yace na tabauhu waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita zuwa Tabuka fi sa'atil usrati a wannan lokaci na tsanani da kunci min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan an kusa a samu karkata a cikin zukatan wasu daga cikinsu. su lafazin kada anan kamar da Imam al-Qurtubi ya ruwaito daga ya hakaito daga wasu daga cikin malaman nahwu cewa kada anan bi ma'ana kana min ba'di ma kana qulubu fariqin minhum yazigu sai zama qulubu fariqin minhum qulubu shine ismu kana yazigu kuma shine jumla fi'iliya fi mahalli nasbin khabari kana yace saboda kada in ji malamai suna cewa lafazin kada wani shu'umin lafazi ne suka mishi laƙabi da nafihu isbatu wa isbatuhu nafiyu da aka ce kada kaza to idan an kawo da korewa an ce abin bai yi bane to ana nufin ya faru ne ga gashi nan zabahuha wa ma kadu yaf'aluna suka yanka wannan saniya wa ma kadu yaf'aluna ba su kusa da su aikata ba kaga ma nafiya kadu to amma sun aikata din kenan ko kaga nafiyuha isbatu idan kada ta zo da an kore ta to irin nan abin ya faru kenan shine ma'anar nafiyuha isbatu in ta zo ba tare da korewa ba to abin bai faru bane shine isbatuha nafiyun kamar aka ce kittu adkhula madina kittu adkhulul madina na kusa in shiga garin kamar kana magana da wani misali kana kan hanya sai kai waya da wani wani kana ina yanzu kace kittu adkhulu kaduna misali to baka shiga kaduna ba kenan wata kila kana daga cikin ko kana wani wuri dake bayana kaga isbat ne a magana amma kuma a ma'ana nafi ne to nafiha isbatu isbatuha nafi to anan kuma muka lura sai mu ga ta zo ne da isbat ɗin, domin wannan ma anan ba nafiya bace min ba'adin ma kada wato ma anan ainihin wato za'ida ce min ba'adin ma wata ke haɗe da waccan domin nuna zarfiya to kaga in muka ɗauke ta matsayin isbat to nafi ne kenan kenan abun bai faru ba kuma ai a tarihance ya faru to da haka sai suka ce sai a ɗauke ta da ma'anan kada ce anan da ma'ana kana domin kuma dama ana samun tanawubi a tsakankanin ire-iren waɗannan fi'iloli waɗanda suke zuwa don su nuna ainihin wato abin nan a nashu na mubtada idan suka na'ibanci junansu to sai su ɗauki hukuncin junansu sai zama ita ma ta ɗauki ta zama kamar ɗaya daga cikin ce akhwatu kara, sai a bata wannan hukunci don haka sai zama yazigu shine khabarinta muqaddam jumla ce fi'iliya qulubu fariqin minhum shi kuma shine ismun ta wallahu ala haka dai al-imamu qurtubi ya ambata a cikin tafsirin sa ya kawo daga wasu malaman nahwu sannan ya ƙara kawo ta ma'ana cewa min ba'di ma kada zai daukan ai min ba'di ma hamma yayin da wasu suka yi nufin su samu wannan zai gudun domin ai in aka ce sun samu zai gaba daya to kamar sun fita daga cikin ainihin wato su ta addini kenan amma kaikayin da suka ji a zukatansu ya dai bayanai da dama a wurin al-Imam al-Qurtubi a karanta tafsirin shi wallahu ta'ala a'lam ina dai ƙara tuntunta cewa dai wannan dai sai dai Malam Umar ya zo shine zai bayanai dalla dalla yace innahu bihim raufun rahim lalle shi Allah mai ainihin tausayi ne da rahama ga su waɗannan mutane tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minan nan sahabbai mutanen Makka da Madina da waɗanda suka samu matsala a cikin zakatan nasu wa ala salasil ladina khulifu sannan kuma tuban ma ta shafi guda ukun nan waɗanda aka ce a daina magana da su a daina kula su aka ba su wannan punishment shine ma'anan khullif akwai wanda suke karanta da kira wa ala salasil ladina khalafu da kuma ukun nan da suka ki tafiya yaki suka zauna a gida hatta iwa baqat alaihimul ard har da aka ƙi magana da su ƙasa ta musu kunci bima rahubat duk da fadinta wa baqat alaihim anfusuhum rayuwar rayuwarsu ta musu kunci da tsanani kamar da muka kwanta jama'a da za a wayi gari ko mutanen gidanku ne kadai a ce ba sa magana da kai zaka samu kunci sosai kai koma ta kai? a wuni a kwana bace magana da kai ba shi ka zama cikin kunci to na ce kuma duk mutanen gari an bada doka kuma mutane musulmai ne na gari suna aiki da doka annabi sallallahu alaihi wasallam suka ki yin magana da kai kwana 50 ba karamin bala'i bane hatta ibada qad alaihim ذكرهم wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min الله illa ilayhi kuma ka suka tabbatar da cewa babu makoma zuwa ga Allah sai ta hanyar Allah ma'ana ba za su samu tsira ta hanyar ƙarya ko uzuri na ƙarya da wasu suka bayar ba thumma taba alaihi sannan sai Allah ya zo ya ba ya arshi tubansu liya tubu dan su zama sun tsarkaka daga zanubansu sun zama sun fita daga zanubansu inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai yawan tuba kuma mai ainihin wato jin kan mu'minai wannan aya ce a cikin sura tauba ta 117 da 118 wa qissatu thalathati alladhina khulifu akhrajaha al-bukhari fi sahihihi al-matbu' ma al-fath al-bar ma al-fath yace qissar su dinnan Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Fathul Bari mujallad na 8 shafi 13 a lamba hadisi na 1418 wanzur fi fawaid hadhihi alqissa ka karanta fa'idojin wannan kissa a cikin wani rubutu da wani malami ya suna mai suna Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid shi malam Zaid din kenan yana da article da ya publishing wanda yake da suna ta'ammulatun fi qissati thalath Ladina khulifu ta'ammulat wato tsinkaye ko kuma duba na musamman kallo na musamman dangane da a tsaya a natsu a fahimci menene fa'idojin da ke cikin wannan kissa wannan rubutu ne da shi malamin yayi shi wannan malam professor namu Zaidu dan Abdul Karim Zaid Allah ya saka mashi da alkhairi sai malai yake cewa wa kana al mutakhallifuna fi gabati tabuka arba'atu asnafin arba'atu asnafin waɗanda suka ƙi zuwa yaƙin tabuka to malamai suna raba su zuwa tawaga guda hudu al tawaga ta farko ma'muruna ma'juruna waɗanda manzon Allah ya ba su izini ya musu umarni da su zauna a gida kuma suna da lada irin na waɗanda suka fita ka Ali ibn Abi Talib wa Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhuma kamar Ali ibn Abi Talib da Muhammad dan Maslama Allah ya kara musu yarda mun ji a baya cewa su suna sun zauna ne a matsayin wakilan annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin madina zaka waɗannan lada suke da shi kamar ladan wanda ya tafi ganima ma idan an ci a yaƙi irin waɗannan hadda su ake rabawa asani tabaka ta biyu ta waɗanda ba su yaƙin tabuka ba ma'azuruna waɗanda aka ba su uzuri wa humu du'afa wal marda waɗanda suke masu rauni da marasa lafiya والثالث طبقة أكو عصاة مذنبون وأن سكي ليفي سكي زنبي كالثلاثة الذين خلفوا كما أن أكو أن سكعبوا والرابع نهدكما ملعونون إن النو مضمومون أبن ذرقي وهم المنافقون سنة منافقين ملومون أبن ذرقي نعم ملومون مضمومون أبن ذرقي أبن أي بتاوى وهم المنافقون سنة منافقين ka karanta wannan maganganu a cikin littafin Ibn Kathir Al-Bidayah wan Nihaya a mujallad na biyar shafi na 27 to jama'a kun ji karshen labarin yakin Tabuka tun daga fita har dawowa ba a gwabza ba ba a kara ba ba a yi duk waɗannan abubuwan da ake ba da labarai a kisu shi ba amma dai an fita kuma an sha wahala sannan an dawo kuma a tafa'ulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina ne cikin watan azumi irin wannan azumi da muke ciki ya fita cikin rajab ya dade a can ya wajen kwana goma sha takwas a can bayan ya yi kamar kwana ashirin a hanya karki dai ya zama a cikin watan azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula malam ya gama wannan takaitaccen labari na yakin tabuka sai malam yake cewa al fawaid al mustanbata min ghazwati tabuka professor zaidu yace ga fa'idojin da za a iya fitarwa daga cikin yakin tabuka al'ula fa'ida ta farko mashru'iyatul jihadi bil mali shar'ancin yin jihadi da dukiya wa annahu qarinul jihadi bin nafs kuma cewa jihadi da dukiya to tagwai ne sa'a ne ɗan dan biyu ne ɗan uwa ne wanda suke tagwaye shi da jihadi wanda ake da rai bal warada muqaddaman alaihi fi iddati ayatin min kitabillahi hasali ma jihadi da dukiya ya zo kafin a ambaci da jihadi da jiki a ayoyi da dama na alkur'ani mai girma min kitabillahi azza wa jalla qala ta'ala Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a cikin suratul hujurat aya ta 15 kenan Allah ya ce kadai mu'minai na gaskiya sune allazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka iman da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala summa lam yartabu sannan ba su samu ainihin girgiza game da imanin su ba ba su samu shakka game da imanin su ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suke jihadi da dukiyarsu da kawunansu kaga sai aka ambaci dukiya kafin rai to da dama daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma sun zo da irin wannan shiga. a jihadi sai a ce bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim don kamar nuna muhimmancin dukiya ma game da jihadi kamar ka ce tafi muhimmancin ainihin ran mutum domin mutane da dama za su ji sauƙin ba da kansu fiye da sauƙin ba da dukiyarsu saboda da mutane suke da ƙauna wacce ke za'ida al'ada game da dukiya don haka wannan wurin yana nuna mana shari'a ne musulmai su dinga ba da dukiyarsu don ɗaga kalmar Allah don yin harka addini don taimakon addinin Allah kuma alherin yana zuwa zai dawo zuwa gare su ne in tansurullaha yansurkum Allah ne ya ma alƙawari cewa yayi alƙawari ga ainihin mu'minai su yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim ko shi kuma zai biya su inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya siya rayuwar mutane da ainihin dukiyoyinsu inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum amwalahum wa anfusahum ko ha inna allaha shami min anfusum subhanallahi inna allaha shami min wa anfusum yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna sakashi akashi su ko wa'adan haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da injila da qur'ani wannan alƙawari da Allah yi dai suka ce wannan shine kadai alƙawarin da Allah ya tabbatar da cewa ya yi shi a dukkan littafan nan guda uku wa man awfa bi ahdihi min Allah kuma babu wanda ya kai Allah cika alƙawari sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'atu ku dinga bushara da wannan ayin ciniki da kuka riga kuka yi musa bai da yake da gaske suke yi sun yarda da waɗannan ayoyi yadda na yaƙini ɗari bisa ɗari. za ga a aikace kamar da muka ji a nan da sauran wurare haka suke bazzala dukiyarsu da rayuwarsu dan sun san cewa abin da ke wurin Allah ya fi wannan abin da suke kokoyewa ya kamata mu ma musulmi musamman kuma mu da muke kurarin cewa mu ahlus sunna ne babu shakka wajibi ne akan mu mai kokarin aikata waɗannan sunnoni da gwargwadon iyawan kowa ya kokari ya ga cewa menene abin da zai yi musulunci domin aikin musulunci mas'uliya ce ta kowa da kowa ba wai sai malami ko shehi ko limami ko shugaba ba ko kai almajiri ne ko kai kolo ne ko kai talaka ne ko kai jahili ne akwai dai wani aiki da zaka yi musulunci bai kamata ka zauna haka kawai baka wa musulunci wani aiki ba duba ka ga tsuntsu ma yau musulunci aiki shine alhuda-huda na cikin Qur'ani da Allah ya bada labarin shi ya je ya ga ana kafirci da ya dawo sai da ya zo ya tsegunta wa annabin Allah cewa a jiya maganin kafircin nan wajadtuha wa qaumuha yashduna lishamsi min dunillahi haka yace ko bayan ya gama ba da labarin irin abin da ya gani na mulki da sarauta da gida yace amma fa kafirai ne rana suke bauta ba sa bautawa Allah dan haka kaga ya kawo wato labari na intelligence tsuntsu ne fa amma yau musulunci wannan aiki to kai kana mutum shi ka zauna kawai baka da da muhimma in ban da rayuwar duniya jama ku duba ga yadda mutane suka zama kawai ɗan duniya kawai gari ya waye rana ta fito har dare yi ba su da aiki in ban da neman duniya duk wanda ka taba kawai yana neman abinci sai ka ce abin nan dabba kinkiya ko kaza wanda ba ta da abin da ya wuce ainihin wato cikin ta Allah ya kwatance da su cewa inhum illa kal an'ami ko falhum adal mutanen da ba su da lura ta wuce cikinsu. su da farjin su da sitar jikin su ya kamata dole ne wato musulmai ya zama suna da abin da suke koda yaushe dan lahiyar su ba wai kawai zaka je ne ka fita kasuwa ko ka fita office baka da aiki in banda aikin duniya sai dai kawai kai sallah azhar kai la'asar kai magariba kai isha kawai ka dawo ka kwanta ka ci abinci kai jima'i in gari ya waye ka sake tafiya wurin aikin ka baka da wani abu da kake yi na musulunci kai wannan rayuwa da mutane suke muguwar rayuwa ce jama'a mutum zai waye gari ne kaga ya shekara 60 30 40 kuma fiye da haka a duniya amma bai yi kanshi wani aiki ko ya al'umma shi wani aiki ba kallalan ma ya kudi ma amara wani ya samu dukiyar bai yi komai ba bai taimaki yan uwa ko dangi ba bai taimaki addinin Allah ba da yau shi guzuri na sadaka da kyauta da sada zumunci da alheri waɗanda su ne zai taraba hasali ma ya kunkume ne ya ainihin wato tattare mai kuɗi kenan ko shine mai kuɗi malamai suka ce ba a ce ma irin wannan mawadaci wanda zai kuntata kuɗi baya komai da shi ba a ce mashi mawadaci sai a ce mashi mai kuɗi to ire-iren waɗannan abubuwan jama'a lalle mu dinga tunawa kama muna kan mu hisabi cewa to ni me nayi wani alheri nayi wani aiki nake yi wanda nake ganin cewa zan samu falala wani aiki na taɓa yi wanda yake muhimmi guda ɗaya wanda zan iya yin tawassuli da shi a matsayin aiki na alkhairi idan ta kama ko ku kawai sai dai gama garin abu da ake yi basic sallah kawai da kuma ɗaukan azumi kamar yadda malam Musa man shawi yayi ainihin maganganu ran na a cikin hudubar juma'a Allah ya saka mashi da alkhairi mu dinga tambayar junanmu na ina biyayya iyaye ina ainihin karanta alqur'ani ina zama na tuna zunubaina na tuba ga Allah shin ina ziyarar 'yan uwana ina ƙoƙarin sada zumunci gaida marasa lafiya fa rakan ainihin gawa fa ziyarar makabarta fa ƙoƙarin fahimtar Alƙur'ani da sunna da aikata su fa kokarin addu'a Allah ya raba ni da riya fa waɗannan abubuwan tarbiyyar ƴaƴa ƙoƙarin yin adalci a cikin shugabancin da nake a cikin ayyukana da sauransu kwatanta gaskiya a wurin aiki ko sana'a ko kasuwanci dole sai mun dinga yi kanmu wannan muhasaba ku. domin duk wani ya cikin jihadin da zamu yi dan muga cewa mun tsira domin dukkanin wanda bai wa kanshi haka ba to zai wayi gari ne kawai ba zai ankara ba sai kawai ya fada cikin barna iri daban-daban da sai ta bullo mishi Allah shi kyauta الثانية مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد بالمال والنفس ولنا بهم أس ولنا بهم أسوة حسنة yanda sahabbai suka yi gaggawa wajen yin jihadi da dukiyarsu da kuma rayuwarsu lalle sahabbai nan ababan koyi ne mai kyau fil mubadarati ila tabarru'i bil mali lil jihad fi sabilillah wajen mai yi kokarin yin tabarru'i yin sadaka da dukiyar mu dan jihadi dan daga kalmar Allah aw li maslahatin shar'iyyah iqsadat zalika ko kuma dan wato wata maslaha ta shari'a wanda ta hukunta haka ma'ana wani abu da zai sa al'umma musulmai su ci gaba mutum ya dauki dukiyar shi ya sadaukar da ita dan al'umma musulmai su ci gaba kaga a wannan zamanin saboda ma gaba ɗaya haka baya cikin al'ada ko an mutane gani suke ma hakan wani wani wuta ne wani hauka ne lokacin da mala albani ya fara waɗannan ayyuka Allah ya ji kanshi da rahama mutane ta suka yi akan shi irin da munafukai suka dina daga masu cewa riye ne da masu cewa ba na shi bane dukiya yake ansuwa da kasashen waje da masu cewa gwamnati ne take gina mushi ma'ana saboda ba a saba gani ba har sai zama wani ba bada al-islamu gariba wa sayudu gariba ba a saba ganin malamai har masu kuɗi ba a saba gani ba duk wanda zai wani abu yanzu in aga ya shefi ya fara gini to zai gina estate da zai bada haya ko shagunan kasuwa ko gidan zai shiga ya zauna ko wata masana'anta amma ce kawai mutum ya ce ya gina wuri kawai Allah ya baiwa ya zanka kayan aiki a ciki na miliyoyin kuɗi duka ya ce na Allah ne to ba saba gano na ƙarashin mu ba da haka dole mutane suka yi ta ganin cewa garibi ne kuma akwai mutane da suna da kuɗi tun talatale tun shekaru arba'in hamsin da suka wuce masu kuɗi ne wasu su suna nan yanzu a raye wasu su sun mutu wasu sun talauci amma duk ba su haka ba kuma al'umma babu zamanin da za a ce al'umma ba su da bukatan ire-iren waɗannan ayyuka har a yanzu ana da bukatan irin waɗannan cibiyoyin a garuruwa ta an gona da musulmai suke zaune ina fata mun fahimci wannan jama'a to ya habbaza ina ma da masu kuɗin mu da talakawa mu za su tsaya su saurari ire-iren waɗannan nasihohi da malamai suke yi waɗanda muke maimaitawa a yanzu cewa jama'a mu ɗauki dukiyar mu yi aikin Allah Allah ba zai talauta mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi mana alƙawarin cewa talauci ko da mun shiga cikin shi ba matsala bane mal faqaru akhsha alaikum ba na tsoratar muku talauci inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina tsoratar muku Allah ya kwararo muku duniya ne sai ku zama kun bata a sanadinta ku zama kafare kuna kashe junanku to ashe talauci ba mun tsoro bane kwalalaci ina fata mun fahimci wannan lallai sahabbai abun koyi ne akan komai nasu musamman akan wannan sunna da suka assasa mana ita ta daukan dukiya da kuma ɗaukar rayuwarsu su saryar da waɗannan abubuwa dan alheri dan aikin addini dan maslaha ta shari'a da maslaha ta al'umma Asalisa salisa fa'ida ta uku mashru'iyyat at-tanafus fil khair shi shari'a musulunci ta yadda da a dinga munafasa a dinga musabaka ana gasa dan aikin alkhairi Allah da kanshi yake cewa fi zalika falyatanafasil mutanafis bimithli hadha falyamal amiluna duka wannan ayoyin alqur'ani ne da ya halatta kenan ayi munafasa ayi gasa ta karatun alqur'ani gasa ta haddan hadisai gasa ta aikin alkhairi in ga wannan aikin alheri ni ma na ji ƙwazo na yunkura sai nayi in ga musulmai suna sallar tahajjud bayan da ina bacci in miƙe in ce kai ba za a banna a baya ba ai ni ba tsinanne bane mutum yawa kanshi fada mazan mu da matan mu naga dalibai suna haddan alqur'ani suna karatun sunna in ce kai to ni tsinanne ne ni shege ne da ba zan yi ba wato mutum ya kanshi wannan faɗan, sai shi ma ya shiga cikin wannan tawaga da nufin yana neman alheri yana neman ainihin agajin Allah da nufin ba wai riye yake yi ba Allah zai taimake shi akan haka akwai malamai da dama da suke yanzu malamai ne a cikin tarihin musulunci jama'a da aka suka zama yan makaranta Imamu Ahmad da ake ji Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah talibai suka tambaye shi Allah alaga mata malam wannan irin tarin ilimi da kake da shi wai asalin shi dan Allah ka neme shi sai ce a asalin ilimin nan ba dan Allah muka neme shi ba abu ne muka ga ana yayin shi yana ba mu sha'awa muka ga waɗanda suke da shi suna zama mutanen kwarai sai ma muka kutsa shine sai Allah ya mana buɗi kuma Allah ya mana gamtakatar ya sanya dan shi muke ma'ana me ya kai su zuwa karatu munafasa malamai har addu'a suke yi suna kokarin su sha ruwan zanzan misali kamar da aka wato game da Ibn Hajar da al-Imam ainihin ah, Ibn Khuzaimah ina jin ba na manta ba da Imam Suyuti duka a tarihinsu akwai labarin cewa sukan sha ruwan zanza su yi addu'a ta musamman cewa Allah ka ba mu ilimi irin na wani kamar ibnu hajirin aka ce yayi addu'a ne Allah ya bashi ilimi irin na Imam zahabi kuma Allah ya karbi wannan addu'a ibnu hajirin ya kamo Imam zahabi a ilimi kuma ba ce ya dara shi ba a basu dai akan cewa sauyin juna ne ma'ana wancan farfesa ne shi ma farfesa ne to kaga irin wannan munafasa kenan jama'a munafasa akan aikin alkhairi in ka ga wani sa'an ka yayi wani abu na alheri kai ma kai na san yaron da a sanadiyan haka ya shi alqur'ani dan gayu ne jama'a kai wata na sai je ana musabaka alqur'ani sai ga yan yara kanana suna musabaka izu biyu ba irin yan yara da ake nan a samu musu lasfika da ma babu danja yara kanana ga shi kuma ya girma wadannan shekara 20 amma kuma shi ko hada haddace ba gashi suna kanta zuwa amma a wurin yewa kanshi fada yace kai jama'a gaskiya ya kamata mu ma mu koyi karatu alqur'ani yanzu da muke magana wallahi ma da ta alqur'ani kawai ya tare gaba ɗaya ya mai da kanshi kawai dan qur'ani ina ina ina qur'ani sai da ya samo qur'ani ya dace shi ya je gun wannan malami ya koya ya je nan ya koya ya koma kwana masallaci sai da ya dace alqur'ani kaga me ya jawo mishi wannan munafasa akan aikin alkhairi ma'ana kar mu bari zuciyar mu ta karaya cewa ni ba zan iya ba kawai ai ni ba zan iya kaza ba ina ina za mu yi abin da suwa da suke ai kaza sai suwa ne to duk wanda ya sawa wa kanshi haka karaya ya riga ya kashe kanshi kenan a abubuwan duniya ya mutane ba sa yin haka mutane ba sa yin haka ma'ana yanzu duk wanda ya ji labarin ga wani sa'an shi can ya je gari kaza yayi kuɗi shi ma sai ya ga gare ya je nemi kuɗi a garin nan hala zai samu ko kuma wani da suka taso tare yanzu yayi digiri yayi masta ko yayi PhD sai ya ga shi ma sai yayi ko wani yanzu matan shi biyu shi ma sai ya ga shi ma sai ya mata biyu wani wurin aikin sa daya yanzu ya sai mota iri kaza sai ya ga shi ma tunda yawan albashin shi ma sai ya sai ta kura da shiga cikin kunci ba mutane suna irin wannan gasan ba to ya fi kamata mutane su yi wannan gasan game da lahira ne Allah ya ji kamar albani ya sha mana fada akan irin wannan irin wannan gasar wani har hula shi akwai wanda yake kwaikwaye akwai tunda dai wani yana kare hula iri kaza shi ma sai ya kare hula iri kaza tunda wani yana sa riga mai aiki iri kaza shi ma sai ya saka wannan bai da wani amfani game da duniya ya kamata ya mana amfani ne game da lahira shine ma'anar wannan gaba da mala yake cewa na'am na'am imamul gazali na'am na'am na yi tuntuɓin harshe imamul shi shine wanda ya ce zai nemi ilimi aka canje shi ya ce ya nemi ilimi ba dan Allah ba ko daga baya Allah mai da shi dan Allah jazakumullahu khair to shine sai da yake cewa lima lamma da'a lamma da'a ila sadaqati lin nafaqa fi gabati tabuka badara umar radiyallahu anhu munafisan wa musabiqan yayin da aka kiraya cewa a kawo ciyarwa dan yakin tabuka sai ga Umar ya ainihin yi munafasa yayi musabaka da na Abubakar yayi gasa kamar marra ma'ana kamar yadda muka ji a baya fil hadisi a cikin wannan hadisi da ya gabata haifu tasaddaqa bi nisfi mali yayin da ya zama ainihin wato yayi sadaka da rabin dukiyar shi zannan annahu a Abubakar da tunanin cewa zai wuce sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lakin Abubakar radiyallahu anhu sabaqahu bi sadaqati bi kulli mali amma sai aka samu sayyidina Abubakar ya wuce shi ta hanyar sadaka da dukkan dukiyarsa Har rabia ta hudu daga cikin fawaid na wannan gaba ta yakin Tabuka fadilatun zahiratun li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu falala mabayyaniya ta sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda alladhi jaa bi malihi kullihi lil jihadi fi sabilillahi. wanda yazo da dukiyar shi baki daya domin yayi jihadi da daga kalmar Allah wa zalika yuzhiru quwwata tawakkulihi wannan wa hadha yuzhiru quwwata tawakkulihi wannan yana bayyana karfin dogaran shi ga Allah Allah wa izami imanihi rasikh da ainihin girman imanin shi wanda ya riga ya kafu ya tsaya daram وكذلك فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكا وني أن من فلل عمر بن الخطاب الله يكارى مسيدا الذي جاء بنصف ماله wanda shi kuma bai da rabin dukiyar shi gaba daya wa kadhalika Usman radiyallahu anhu Hakanan kuma Falalaci ga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda alladhi tasaddaqa Saddaka tilka sadaqati al wanda ya yi sadaka da waɗannan sadaka al-kabirata wanda suke ainihin masu yawa hatta qala anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, har manzo Allah yake cewa ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawmi sayyidina Uthman dan Affan duk abin da ya aikata da kai wadannan ba zai taba cutar da shi ba al-khamisa gaba ta biyar daga cikin wannan fawaid mala yace ja Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi kulli malihi ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. mun ji cewa sayyidina Abu Bakar ya zo da dukkanin dukiyarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabilahu minhu ko manzon Allah ya anshi wannan dukiya wa fi sunan abi dauda a cikin sunan na abu dauda anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mithli baybatin min zahab mun ji cewa wani mutum ya zo da kwatankwacin girman kwai na zinariya qala sai ya ce ya rasulullahi asabtu hadha min ma'adani wannan na same shi ne a wata taska fa khudha ka karba fa hiya sadaqatun sadaqa ce na bayar ma amliku ghairaha ban mallaki komai ba sai wannan fa arada anhu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kauda kai ya rabu shi thumma atahu min qibali ruknihi ayman sannan sai mutumin ya zagayo ta damar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala mithla zalika ya maimaita irin wannan magana fa arada anhu manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kauda kai thumma atahu min qibali ruknil aisar sannan ya ƙara zuwa ta bangaren ainihin yamma da shi hagun shi kenan fa a'rada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ya kauda kai fa atahu min khalfi yazo manzo Allah ta baya fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya karba fa hazafahu biha manzo Allah ya jefe shi da ita falau asabatu mai riwaya ce da abin ya same shi la auja'atu da ta ji mishi rauni aw la aqradu kuda ta karya shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ya ati ahadukum bima yamliku sai wani mutum ya zo da duk abin da ya mallaka fa yaqulu hadhihi sadaqa ce wai sadaka ce summa yaq'udu yastakifu an-nasa sannan kuma ya na ya fara bara khairu sadaqati ma kana an zahar jinan mafi alherin sadaka shine abin da aka bayar bayan an wadatu to kaga wancan annabi ya karba na abubakar duka ga wani kuma ya kawo manzo Allah ya ki karba har ya wurke shi da shi kuma har ya gaya mishi magana ya ce a karanta a akhrajahu abu dawuda a cikin sunan dinsa a mujallad na biyu shafi na 128 ko kuma karanta ainihin Ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a hamish a cikin footnote na ainihin mujallad na uku shafi na 189 haisu qala muhaqqiquhu a inda masu tahqiqi Shaib al-Ammaud suka ce rijaluhu thiqat mazajen wannan riwaya amintattu ne wada'afahu al-Albani fi da'if sunan Abi Dawud Albani ya ainihin wato ba'afa wannan hadisi a cikin littafin da'if na sunan Abi Dawud a cikin lamba ta ainihin 100 shafi 169 a lamba hadisi na 369 shi ma da yace wa ka'ab ibn malik lamma nazalat tawbatuhu shi kuma ka'ab dan malik lokacin da tubarsa ta sauka qala lir rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce sai ya ce manzo Allah inna min tawbati an an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi daga cikin tubar da zan yi ya manzo Allah shine bayan ya ce ba zan ƙara ƙarya a duniyar nan ba yace kuma zan kwabe dukiyata gaba ɗaya in baiwa Allah da manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mishi amsik alayka ba'da malika a a ka rike wani bangare da dukiyarka kai sadaka da wani bangare fa huwa khairul laka hakan sai yafi maka alheri kar ka bada dukiyarka gaba ɗaya to kaga wannan yana cikin sahih bukhari a cikin mujallad na biyar na fatuhul bari a shafi na 34 a lamba hadisi na 64 a babi na 79 wannan malai na sai fito da fa'ida ne bare gama magana yace faqad qabila ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam min Abi Bakr as-Siddiq as-sadaqata bi malihi kullihi kaga manzon Allah ya karbi sadaka ta dukkanin dukiya daga sahabi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wa annafa ar-rajul alladhi jaa yuridu sadaqata bi kulli mali ma yamliku sannan kuma ya kyari ya ainihin aibata wancan mutumi da yazo yana so ya sadaka da dukkanin dukiyarsa wa ashara ala ka'ab radiyallahu anhu bil arfaqi min imsaki ba'd al mali ya ishara ga ka'ab cewa abin da ya fi dacewa ya rike wani bangare dukiyar shi wa adal sadaqati bil jami'i kar kuma ya sadaka da duka kuma ƙari ma akan wannan akwai hadisi na Sa'd dan Abi Waqqas wanda shi ma yaso ya sadaka da dukiyar shi gaba da tunanin cewa zai mutu bai bar magada ba manzo Allah ya hana shi har sai ta kai ga sun yi ittifaki sun yadda akan yayi sadaka da ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma manzo Allah ya ce wa sulusu kafir ɗaya bisa uku fa da yawa to amma duk da haka manzo Allah sai san bai bar shi sadaka da dukkan dukiyar ba to fa rasul sallallahu alaihi wasallama amala kullu wahidin bima huwa al-aslah lahu manzon Allah yana mu'amala ne da mutane kowa da abin da ya dace da shi manzo Allah sallallahu alaihi ba shi da hukunce hukunce wanda suke gama gari waɗanda suke stagnant yakan duba yanayin mutane da yanayin wuri da yanayin yadda ya dace kamar yadda ya dinga bada amsa game da an tambaye shi wani aiki ne ya fi alheri wani ya ce mishi jihadi wani ya ce mishi sadaka wani ya ce mishi sallah wani ya ce mata biyayyar miji da makamantansu to haka anan ma sai na Abubakar imanin shi ya riga ya nuna lubus babu shakin kwata-kwata a ciki zai iya ba dukiyar shi gaba ɗaya kuma ba zai samu kaikayi a ran shi ba shi manzo Allah ya karbi dukkanin dukiya matsayin sadaka wancan kuma manzo Allah ta sama bai da wannan yaqinin akan shi cewa an ya ba dukiyar shi gaba ɗaya ba zai koma ya musulunci gori ba ko ya koma yana bara ko ya koma yana kuka cewa an kwace mai dukiyar shi gaba ɗaya an sa a cikin harka addini to haka ake har yanzu a zama har yanzu haka ya kamata a rayu kowa za a yi mu'amala da shi ne da gwargwadon abin da ya bayyana na salaha da nagarta imaninsa da bai shiga addini kai ba ma wajen dukiya ba har wajen tabbaka sunna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka mu'amalanci mutane matsayin su na ahlus sunna haka zaka ba su wannan ainihin rate dole ne sai an samu wato obalafin da kuma tsarkiceniya shine karatun da aka yi a cikin alfurqan ranar lahadi cewa akwai musulmai mu'minai ahlus sunna ne a dunkule amma jahilai ne ba su san addini ba su san ilimi ba saboda zama a ƙauye ko inda ba a karatu ko kuma suna zauna inda ake karatu amma ba sa kula da me ake a karatu. irin yanzu a garin Zariya nan sai kai mamaki a garin irin Zariya wanda kai dan Zariyan ka je wani gari da an ga kawai an ga malami amma sai ka samu wani a Zariyan nan ko ta da baki bai iya ba kaga zaman shi Zariya bai amfana mishi komai ba amma a jumlace ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ta komai to kaga wannan yadda zaka mu'amalanci shi a matsayin shi na ahlus sunna da yana abin da zaka faɗa mishi idan kun zo magana ko ana tattaunawa ta ilimi ko ana magana akan karatu ko addini ko sunna dole ya bambanta da kuma mutumin da yake ɗalibin ilimi ne ko wanda yake kula da karatu ne ko mai lazimtan zama a majalis na ilimi ne ko mai saurare ne balantana kuma in malami ne kaga dole mutane kala kala Allah bai yi su iri ɗaya ba wanda za su zama iri ɗaya a wajen tunaninsu da hankalinsu da basirarsu da nacewarsu da taka tsantsan ɗinsu da kula da addinin su duka ba su da ainihin wato kama wadda take iri ɗaya wannan kuma falam yunkir ala abi bakr radiyallahu anhu manzo Allah sai bai inkari ga sayyidina Abubakar ba da ilmihi bi quwwati sabrihi wa tawakkulihi saboda manzo Allah ya san karfin imanin shi da tawakkulinsa ma da a duba littafin bazlul majhud na al-imam saha saharan farwi a cikin mujallad na 8 shafi na 227 da ainihin wallazi la yahtamilu ikhtalafat mu'amalatu wanda kuma ba za a iya jibinta cewa zai iya wannan hakurin ba sai mu'amalar da aka yi da shi ta saba fala yu'dhan li shakhsi bis sadaqati bi kulli mali ba a baiwa mutum izini a ce ya sadaka da dukkanin dukiyarsa idza kana mimman yukhsha alaihi fitna idan ya zama ana tsoron fitina dangane da shi aw la yastati'u as-sabr 'ala al-faqri ko kuma ana ganin ba zai iya hakuri akan talauci ba haka ibn qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad mujallad na uku shafi na 589 da imamu abu sulaiman al-khattabi a cikin ma'alim sunan al-matbu ma abu kasar sunan abi dawud na imam munziri a cikin mujallad na biyu shafi na 254 da kuma al-imamu ibn al-arabi a cikin adat al-ahwazi shafi na sunan tirmidhi a mujallad na 13 shafin 140 da kuma Al'azimu, Al'azimu al abadi ainihin wato mai aunul ba'bud shi ma sharhi ne na sunan da abi Dawuda a mujallad na biyar shafi na hudu. ina fata mun gane wannan wa hadha min al-hikmati fi dawati ila Allah wannan yana daga cikin hikima wajen kira zuwa ga Allah wa zalika bi mu'arat bi mura'ati tafawut al-ashkhas wajen kulawa da zarceceniya da bambancin da ke tsakanin mutane wa ikhtilafi quwahum al-imaniyya da bambancin ƙarfin imaninsu wa maqadratihim ala at-tahammuli da kuma ƙarfin wato haƙurinsu da juriyarsu wa sabar da danganarsu wa ta'amul ma'a kulli fardin bihasabi da kuma ƙoƙarin mu'amalantan kowane mutum da yanayinsa da haka ga da wa'azi ne zaka yi ko karantarwa ko zaka yi magana akan maudu'i ne guda ɗaya sai ka nuna sai ka bambanta yanayin abin da zaka faɗa ko zaka karanta game da irin target audience mana haka ce mutum malami ya je ya wa'azi akan misali falala azumi da ciyarwa a cikin masu kuɗi a Abuja ko Kaduna irin nasoshin da ya kamata ya yi amfani da su ya kamata su bambanta da irin in zai wa matan aure wataƙila in zai wa ɗalibai almajirai ƙolaye marasa ko haka in zai magana akan tauhidi ya kamata ya fahimci nan birni ne can ƙauye ne nan 'yan makaranta ne can ɗalibai ne nan masu saurare ne masu bin wa'azi ne kowane dole akwai yanayin abin da ya kamata ka ainihin wato mu'amalance su da shi da gwargwadon irin yadda kake fahimtar psychology ɗinsu da background ɗinsu da kuma ainihin fahimtar su ya kamata malami game da irin wannan hangen nesa kaka zama kawai kai kamar mota ne din da aka taka ka kawai tafiya zaka yi da gwargwadon manejin ka ai direba wanda ya kware ya san inda ya kamata a taka a tafi da gudu ko inda ya kamata a sassauta inda ya kamata a ja birki inda ya kamata a yi tafiya da fitilla da inda bai kamata ba inda ya kamata a yi full ko a yi dim duk likita direba ba ya san wannan ba kuma ko a karatun boko jama'an ko kalla yanzu a adin da ake karanta da ingilishi a primary za a karantar da noun a na secondary za a karantar da noun wataƙila a masu yin digiri a ingilishi a jami'a su ma za a koya musu nawa amma content ɗin dole sai ya bambanta saboda bambancin matakin da kuma background amma duka me ake so a koya musu now to haka ya kamata ya zama dangane da ainihin karantarwa dangane da asalin wato mu'amala da ɗalibai ko masu saurare dangane da wa'azi da nasiha kuma dangane da yadda ya kamata a mu'amalanci mutane idan za su ba da sadaka ko makamancin haka ko za a yi ainihin wato tattara abubuwa ire-iren waɗannan domin ba haka ba za a samu fashal gaba ɗaya a cikin al'amarin yadda ake mu'amalantar mutane Allah ya sa mu dace shi malai yake cewa a duba littafin undur zaida ibn abdul karim zaid a cikin makalar da yayi mai suna al-hikmatu fi da'wati ila a cikin shafi na 52 zuwa da biyar as-sadisa gaba ta shida fi gazwati tabuka fadilatun zahiratun Da ali ibn abi talib radiyallahu anhu akwai falala mabayyaniya a cikin yakin tabuka dangane da Aliyu ɗan abi talib Allah ya ƙara masa yadda inda ma qala lahu rasul sallallahu alaihi wa ala lokacin da manzon Allah ya ce mishi hina mastakhlafahu fil madinati yayin da ya bar shi ya jira shi a madina <clears throat> manzon ya ce da shi ألا ترضى min تكون مني بمنزلة Haruna min Musa? illa annahu laysa nabiyyun ba'du kai aliyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka so a ce matsayinka a wajena kamar matsayin Haruna bane a wurin Annabi Musa mataimaki dan uwa abinda zai hana kawai ka zama irin shi ni da shi irina ni da kai ya zama kekirkeke irin Annabi Musa da Haruna saboda ni a nawa yanayin babu annabi a bayana wannan falala ce mabayyaniya kwarai ga sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu amma karin bayani anan kamar yadda na faɗa a jiya shine jama'a wannan ba nasi bane akan cewa sayyidina ali shine ya kamata ya halifanci manzo Allah a bayan shi sayyidina ali shi kanshi bai fahimci haka daga wannan nasin ba domin wannan nasin idan nasi ne to Umar ma yana da irin shi manzo Allah ya ce inda akwai annabi a bayana Umar ne hadisin Bukhari kaga shi ma da sai a ce wannan nasi ne akan manzo Allah ya ce ya zama halifa domin su ƴan shi abin da suke cewa ai gashi ya ishara akan cewa da ba dan ma babu annabi ba to da alma annabi ne to da akwai annabin da ba alim bane shi kadai kenan dan Umar ma da annabi ne da zai yi din kaga da za a samu shugabanni biyu kenan annabawa a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duka ya faɗi haka akan su kuma duka ya inganta abin da ya faru jama'a shi mas'ala game da wannan ainihin qadiya ta ainihin wato waye halifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama an riga an gama rubutu akan ta da magana akan ta a cikin rubutu na gaskiya da adalci da haka bari mu bar wasu malamai daga cikin manyan malaman musulunci mu ji abin da suka faɗa da farko akwai ainihin wato al-Imam zahabi a cikin wannan littafi nashi kasur kuma littafin shi mai suna tarihul Islam wa Wafiyatul Mashahir wal A'lam li mu'arrikh al-Islam Shamsuddin abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn usman az-zahabi gashi da takikin malam doktor bashar awad ma'ruf wani babban malami ne wanda yake mutakhassis game da ainihin al-imam a wannan mujallabi na daya a bugu na darul gharb al-islami darul gharb al-islami imam az-zahabi babu yayi na musamman yace babu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa lam yastakhlif babin da ke bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya haliba a bayan shi kai tsaye ba a cikin shafi na 834 yace walam yusi ko manzo Allah bai yi wasiya ila ahadin bi ainihi ya tantance ya ce na bane bal nabbaha ala al khilafati bi amri salati manzo Allah yayi ishara zuwa ga al'amarin halifanci ne ta hanyar al'amarin sallah wa aka bai wajibancin sallah sayyidina Abubakar ishara akan shi ne ya kamata ya halifanci sai malam zahabi yace qala hisham ibn urwa an abihi an ibn umara qala abdullahi dan umar yace hadartu abi hina usiba nazo inda babana yake bayan an ji mai ciwo umar kenan fa asnau alaihi sai mutane suka dosa yaban shi wa qalu suka ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi ya kai umar fa qala sai umar yace rajibun rahibun ina dai kwaɗayin rahama Allah kuma ina tsoron azabar shi qalu sai suka ce istakhlif ya kai Umar ka faɗi waye halifa a bayanka fa qala sai yace atahammalu amrakum hayyan wa mayitan na kidin in dauki matsalar ku ina raye kuma in dauke ta bayan na mutu wallahi ba zan yi ba lawajidtu anna hazzi minkum alkifafa kafafa yace na so a ce rabona a cikin ku shine ba yabo ba fallasa la alayya wala liya pass mark kawai in astakhlif yace in ma na daura wani faqad istakhlafa man huwa khairun minni to an samu wanda yafi na alheri ya taba daura wani yani ababakar wa in atrukum in ko na kyale ku faqad tarakakum man huwa khairun minni akwai wanda yafi alheri ya kyala mutane da al'amarin su wane kenan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala abdullahi abdullahi mai riwaya sai yace fa aritu annahu ghayra mustakhlifin sai na san cewa ba shi da niyyar faɗin kowa ina zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ambaci manzo Allah muttafaqun alaihi bukhari fa da wannan riwaya shi da muslim sai imamu zahabi ya ce wa qala sauri an al-asri ibn qais an amr ibn sufyan qala lamma zahara ali yawm al-jamal lokacin da sayyidina ali ya ci nasara a ranar yakin jamal da ya fito cikin mutane qala sai ya ce ayyuhan nasu jama'a ku ji wannan daga sayyidina ali ayyuhan nasu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'had ilaina fi hadhihi al-imarati shay'an manzon Allah fa bai mana wani alƙawari ko ya nuna mana cewa mu ne za mu ɗauki wani al'amari ba hatta ra'ayna min ar-ra'yi an nastakhlifa Abu Bakr har dukkan musabbai muka hada kan cewa sai na Bakr shi ya cancanta sai da dake wannan magana fa fa aqama ya miƙe akan wannan aiki wastaqama ya tsaye akan gaskiya hatta madali sabilihi har rayuwar shi ta kare thumma inna ababakar ra'a min ar-ra'yi an yastakhlifa umar sai kuma shi abubakar ɗin kafin ya mutu ya ga dacewan ya sanya umar fa aqama wastaqama ya tsayu ya tsaya akan gaskiya hatta ga ad-dina bijirani har ya ainihin buga addini da ainihin wato ya tsananta addini ga makwabtansa ga kowa na shi summa inna aqwaman talabud dunya sayyidina da yace sai kuma can daga baya wasu mutane suka nemi duniya fa kanat umurun yaqdi fiha shine aka samu wannan da gingimu da Allah ne kawai zai hukunci game da su sai da ne ke faɗa wannan ya kai dan shi aka ji daga bakin Imam Ali radiyallahu anhu cewa manzon Allah bai bashi halifanci ba bai mishi alƙawari ba kuma har da shi aka ga dacewa a sa Abubakar sannan kuma daga baya ne wasu suka kawo rigingimu saboda son duniya kuma a wurin shi Allah ne kawai zai hukunci ba irin da kuke hukunci ba ku haka Hassan dan Ali ya faɗa ma dan uwan shi Husaini cewa zai mutu yake ce mishi kaga wannan mulkin ina ganin Allah bai ga dacewa ya hada mana shi da kusancin da kuke da shi da Annabi bane kar ka bai aure ka game da mulkin nan ka kyale musu mulkin nan yana cikin tarihi shi a cikin sura alamin nubala jama'a mun ji wannan sai ya ƙara cewa wa qala shu'aib ibn abi jamra ibn abi hamza an zuhri an abdullah ibn ka'ab ibn malik anna abbas ibn abbas wanda shi ma dan kungiyar ali ne a wannan rigingimin yace anna aliyan kharaja min inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi wajhihi na tuwfiya fi sayyidina ali ya shiga ya da manzo Allah a rashin lafiyar mutuwa فقال الناس sai mutane suka ce ya aba Hassanin kaifi asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ya baban Hassan ya jikin ma'aikin Allah qala asbaha bihamdillahi bari'a ce da sauki yana samun sauki Allah na ƙara mashi sauki fa akhadha bi yadihi al-Abbas sai Abbas dan Abdul sai ya kama hannun shi ya shi gefe fa qala sai ce anta wallahi ba'da salasin Abdul Asa ce na rantsi maka da Allah bayan kwana uku zaka zama a cikin yan abu yari ba shakira shine Abdul Asa wanda baka da wani matsayi me yake nufi manzon Allah ba zai ce kwana uku ba zai mutu kuma in ya mutu ana haka ba kai ne shugaba ba me ya kamata a yi wa inni wallahi la ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sofa yatawaffahu Allah min waji haza yace wallahi yadda naga manzo Allah Allah zai dauki rayuwar shi ne a wannan rashin lafiya inni a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib inda al-mauti duk dangin mun za mutu na san yanayin ina ganewa fadhhab bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falnas'aluhu fi man hadha al zo mu je mu tambayi manzan Allah wani ne ya kamata ya zama shugaba bayan shi fa in kana fina idan mu ne ahlul baiti alimna zalika muna da hujja yaqini mun sani wa in kana fi ghairina idan ba mu bane kallamnahu sai mu ja ra'ayin shi mu bashi baki fa usadina ya canza ra'ayi ya ce mu ne qala aliyu sai aliyu ce inna wallahi ke kai na rantse maka da Allah la in sa'alnaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai muka tambayi manzo Allah fa mana'ana yace ba zai bamu ba la yutina nasu ba'adahu iya ya la yutina hannasu la yutina hannasu ba'adahu abada har abada ba za ni mulki a cikin musulmai ba in dai muka je muka tambaye shi sai zama a cikin tsarin shi ba mu bane kowa zai ji labari shikenan mun san matsala gara mai shiru kawai wa inni wallahi la as'aluha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ah, aliyu ya ce wallahi ba ruwana ba zan ji kuma lalata wannan magana ba rawahu bukhari jama'a kun ji wannan ba sai na Allah kan shi yace a a kar a je ayi wannan magana kuma shi ba zai je ba ko ba a ji sai ya kare cewa wa qala abu hamza as-sukari an isma'il ibn abi khalid an sha'bi qala qala al-abbas li ali radiyallahu anhuma abbas yace wa sayyidina ali inni akadu a'rif fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mauta ni na san manzo Allah mutuwa fa zai fantalik bina nas'aluhu zo mu je mu roke shi fa in yastakhlif minna fa zaka in yace mu ne halifofi to mun more wa illa ausabina in kuma ba haka bane to ya fada mana dai abin da zai bamu fa qala ali lil abbas kalimatan fiha jafa'u sai na ya faɗi wata kalma mai tsanani ga ainihin abbas inji mai riwaya inji ainihin al-imam sha'abi kenan falamma qubida annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya rasu da suka zo gurin wankan gawan nan qala al-abbas li ali sai sayyidina abbas yace ma sayyidina ali ubsut yadaka fallubayi aka buɗe hannunka maka baya kai ne halifa faka bada yado sai da shi bai da hannun shi baya bai yadda a zaɓe shi haka ba saboda ya sa kun da suka fi cancanta ku kuna ta hauka ana ta ƙara batar da ku zindiƙai suna ƙara sa ku cikin bata da tawaya da jahilci ba ku karanta gaskiya ka ji Ali da kuke ta rigima a kan shi faka bada yado inda Ali yana da kwaɗayin shugabanci a lokacin ba ya samu dama ba aka ce kawo hannun kawo baya kawai sai ya mika mishi baya amma sai ya mene faka bada yadda qala Sha'abi sha'abi tabi'i ne sai ya faɗi na ra'ayin. sai ya ce law anna aliyan faɗa al'abbasa. fi adin ahad kana khairan min humar ibn ali ce wallahi da a ce aliyu ya ji maganar abbas a ɗaya daga cikin maganganun guda biyu Shi ne ko dai tun farko su je su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu gaskiya kawo ku gaskiya da zai gaya musu shine cewa ba su bane to da ba ai wani rikici daga baya ba ko kuma na biyun nan da aka ce kawo hannunka a zaɓe ka da ya bada hannun shi an zaɓe shi din musulmai sun hada kan shi da ba wani rikici ba sha biyu ce da an yi haka to da shi kenan ba a samu rikima ba amma Aliyu sai ya ki a duka biyun sai ya ƙara cewa wa qala law anna al-abbas shahida badara da a ce Abbas ya je Badar ba a kafir ya Badar ba a musulmi ya je Badar ma fadalahu ahad minan nas ra'ayin wala aqala da ba wanda ya fi shi karfin hankali da ainihin wato karfin kwakwalwa da tunani da mun ji wannan sai da zahabi ya ta kawo maganganu sai ce wa amma al hadithu alladhi fihi wasiyatu al nabi sallallahu alaihi wasallam li ali ya ali inna lil mu'mini ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة فذكر حديثا طويلا موضوعا yace hadisin da ake cewa manzo Allah ya ce ibn Ali wasiya akan abubuwa da dama za ga shi ana sayarwa ha nan kasa wasiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali wani dan karamin littafi haka da ana karantar da shi na gargajiya a karatun zauri dauke yake da dan daudanci da da ainihin shirme a cikin shi sayyidina Ali aka ce annabi mashi wannan wasiya sai malam zahabi ya ce wannan dogon hadisi din nan maudu'i tafarrada bihi Hammad ibn Amr wa kana yakzibu makaryaci ne an sarri ibn khalid an ja'far bin sadiq an abai kaji isnadin hadisin sai mala yace wa inna rafida abatilun fi anna aliyan uhida ilayhi amma dai akun rafida wato ɗan shi'a kenan akwai karerai da ɓarna mai yawa cewa wai Allah Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama manzo Allah ya ayyana sayyidina Ali a matsayin shine halifa can sai Imam Zahabi ya ce وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله بدل يشي قال كنت باليمن إن قصر يمن فلقيت رجلين من أهل اليمن sai na ga wasu mutane biyu daga cikin mutanen ƙasar Yaman daga cikin su zaku zaku la'in wa za amr sunayen su kenan fa ja'altu uhaddithuhum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na dinga ba su labarin na baro manzo Allah bai da lafiya yana cikin halin kaza an mai kaza an yi kaza fa qala li suka ce in kana ma ƙulu haqqan mada sahibuka ala ajlihi mundu salashin in dai wannan rashin lafiyar da ka faɗa cewa manzon Allah ya kai haka a rashin lafiya to wata kire kwanan shi uku ma da mutuwa ba wanda zai kai wannan matakin rashin lafiya kuma ya rayu har yanzu qala fa aqbaltu wa aqbala ma'i sai muka taho ni da su muka tsaya bakin hanya hatta idza kunna fi ba'd tariqi rufi alana rakbun min qibal madinati sai muga taron jama'a sun taho daga madina Allahu. sai muka tambaye su ina labarin manzon Allah ya jikin shi fa qalu qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai manzon Allah ya rasu wastukhlifa abubakr kuma an daura abubakar khalifa wan nasu salihuna mutane sana a cikin nagarta ma'ana ba wanda ya tawaye ba wanda ya ki ba wanda ya fandare fa qala li suka ce akhbir sahibaka anna qad ji'na wal na insha Allah kaza kaza kaza to dai a tsagace shine wannan babu da ainihi Imam Zahabi ya kulla a cikin littafi na shi na tarihul islami wa mashahiri wa wafiyatil wal a'lam kaji kun ji jama'a maganganun dukan su daga sayyidina ali ne da yan kungiyar su dangane da wannan mas'ala to da mun so mu saki karanta wasu maganganu har ila yau daga wannan littafi na sharh aqidat tahawiyya a cikin mujalladi na biyu na al-imam al-hafiz ainihin wato al-qadi ali ibn ali ibn muhammad ibn abul izzi ad-dimashqi al-harafi amma an Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dan tattaba wasu ƙare-ƙaren maganganu dangane da wannan mas'ala a yanzu ana mana ishara akan cewa lokaci yayi dan haka sai mu tsaya anan kenan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a ainihin wannan mas'ala mu karasa ta sai mu ce kuma yanzu insha Allah anan za mu kwana muna roƙon Allah mu sarki ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu ladan ayyukan mu na alkhairi ya ji kan magabatan mu muna addu'a ta musamman gaban malamin mu Ash-Sheikh allama Muhammad Al-Awwal Adam al-albani abu abdurrahman Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi ya Allah ka shahada sa shi da abdullahi da umma abdul bari Allah ka yuka makwancin su ya Allah ka dauka darajar su a cikin illiyina wa shuhada wa salihina abin da suka bari a baya Allah ka ainihin albarkace shi Allah ka sanya ainihin shi fiye da suka tsammanta game da abubuwan da suka bari a baya muna addu'a ta musamman ga kasar mu Najeriya musamman arewacin nan Allah ya gyara mana wannan ƙasa, Allah ya kawo mana alkhairi zaman lafiya da ainihin salaha addini da rayuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu wa rahmatullahi